bari mu fara da habasha gwamnatin kasar ta sanar da cewa ta cimma burinta na farkon shekara na cika madatsar ruwan da ta haddasa tashin hankali na masar da sudan makwabtan juna sannan a kenya sannu a hankali ana ci gaba da samun yaduwar cutar coronavirus a kasar inda rahotanni ke nuna tuni wasu asibitoci suka cika a babban birnin nairobi haka kuma a zimbabwe a yau laraba dan jarida hopeful chinono ya isa kotu daure da ankwa domin zaman kotu ana zargin Chinono da tayar da zaune tsaye sai da ya musanta zargin bari kuma mu leƙa Senegal masu fafutuka a Senegal na nuna rashin su da wani gini a Dakar wanda suka ce na ƙara saurin zaizayar ƙasa tare da haifar da barazana ga muhalli daga ƙarshe kuma a benin cibiyar ƙire kiren fasaha ta Senegal city da magance matsalolin afirka ta hanyar taimakawa matasa 'yan kasuwa da shugabanninsu ci gaba da bunƙasa tunaninsu